an dai samu halartar manyan baki kama daga ministoci da kuma musamman shugabannin hukumar jiragen kasa wajen wannan taron kaddamar da jiragen da za su fara jigilar jama'a da kayayyakinsu daga birnin patakwal zuwa birnin inugu sannan kuma daga inugu zuwa fatakwal mataimakin shugaban kasar najeriya architect muhammad namba disambu da ya jagoranci kaddamar da waɗannan jiragen ya yi jawabinsa kamar haka So I'm pleased to be here to perform the flag off of the Port Harcourt inugu Interstate Passenger Train and Freight Services. This, no doubt, is another significant milestone in the transformation agenda of this administration in service delivery. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya na madisambu yana cewa ne muna farin cikin kasancewa a nan domin kaddamar da jiragen ƙasa da za su fara jirga-jirga tsakanin Fatakwal zuwa inugu kuma ba mu raba ɗaya biyu ba. Wannan ci gaba ne a sau sauye-sauyen manufofinmu da muka sa a gaba domin ci gaban Najeriya. Daga bisani dai mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ƙaddamar da waɗannan jiragen janar mati luta agwai shine shugaban hukumar nan ta shafi wato hukumar da ta zuba miliyoyin nerori a haɓaka farfado da sufuri ta jiragen ƙasa ya min ƙarin bayani a wurin taron mun tabbatar jirgi zai iya gudu daga nan yanzu har inugu muna fata ah, da nan da wata biyu ko zuwa uku za mu iya mu wuce daga inugu har kafancan sofa daga nan aikin da aka yi duk duka na bangare na kudu mun kashe biliyan talatin da hudu da digo shida kaga saboda an dade an shekara da shekaru jirage ba su aiki kaga du da injinonin da wagunonin dun sun lalace to waɗanda za su iya a gyara su muka gyara amma akwai wasu kuma da kai oda sabobi da za su zo to koyaya farashin shiga wannan jirgin yake madan gires jami'a ce da ke sayar da tikitin shiga jirgin ta ce Port Harcourt to Imo River is 50 naira, is 150, to him 200 at home wire is 250 and to imo river tana cewa ne daga fatakwal zuwa kogin imo ana biyan naira hamsin sannan kuma ana biyan naira ɗari da hamsin zuwa birnin aba yayin da a garin rin kuwa ake biyan naira ɗari biyu sannan kuma zuwa birnin umma ahiya ana biyan naira ɗari biyu da hamsin da dama dai jama'a na ta san barka da wannan ci gaba da aka samu tare da cewar kuma ba girin-girin ba ta yi mai bisa la'akari da cewar waɗannan jiragen da ba sababbi ba ne illa dai fenti da suka sha wani musta barido tamino da ke zaman tsohon ma'aikaci a hukumar ta jiragen kasa. kuma ga abin da yake cewa za ga Port Harcourt station an shi da kyau amma in ka je can waɗannan kananan kananan stations din da inda kananan ma'aikaci suke ba a kame ba ba wani abin da aka yi wurin stations din ba za ga ciyawa ya cike ko ina a nan ciki ne kawai wannan eye service suka yi a nan kawai waɗanda kuka kiran sabbi din wasu jiragen ma sun girme ni ba wani sabon jirgi ina gana ga a wurin duk fenti ne inganta aiki dai wajen haɓaka sufuri ta jiragen ƙasa wani babban lamari ne da ke haɓaka tattalin arziki na jama'a da kuma na ƙasa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya